yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da uku ga watan rajab hijira na da shekara 1434 daidai da sha biyu ga watan mai shekara ta 2013 wannan shine kasan na biyar afwan wannan shine kasan na tara. daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al'imam abul hussein muslim ibn al-hajjaj allah maɗaukakin sarki gafarta mishi karatun da muka yi watake da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi kamar yadda aka ji na sanar <clears throat> watan rajab ya shiga ta yi wannan kwanan watan da aka faɗi daidai ne ko kuma ainihin akwai gyara a ciki amma dai ala ayyati hal watan rajab ya shiga rajab shine wata na bakwai daga cikin jiran jirangiyar watanni na ainihin kalanda addinin musulunci babu wata ibada ta musamman da aka shar'anta ko aka so a yi ta sakamakon ainihin watan rajab ko azumi ko ciyawa ko wani biki ko wani hawan sallar gari ko wani abu makamancin haka don haka musulmi ku kiyaye tsofaffi da aka shar'anta musu wannan azumi a cikin wannan wata maguzanci ne ba addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama bane amma mutumin da ya saba yin azumin shi kwanaki uku a dukkan wata a goma ta farko da goma ta tsakiya da goma ta ƙarshe na kowane wata daidai ne yayi domin yana yi ne ba dan rajab ba mutumin da ya saba yin azumin kwanaki uku a kowane wata sha uku da sha hudu da sha biyar a kowane wata daidai ne ya yi domin dama yana yi ne ba domin rajab ba mutumin da ya saba azumin litinin da alhamis daidai ne ya ci gaba da yi haka mutumin da ya saba yin azumi yau gobe ya sha daidai ne ya ci gaba da yi amma da nufin cewa mutum zai yi azumi azumi irin azumin tsofaffi to wannan maguzawa ne aka samu suna yin haka <clears throat> tun a jahiliya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya samu suna yin azumi azumin tsofaffi annabi ya kyamaci wannan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sun kyamaci wannan sayyidina Bakrin ya taba ganin iyalan shi suna yi ya ainihin hana su kuma yasa suka karya ya ce wannan wata ne wanda a jahiliya ne ake azumta shi amma a musulunci ba a shar'anta mana wani azumi cikin shi na musamman ba sayyidina umar yana yawo da bulala yana ainihin bugun mutane yana dukan hannunsu ya tursasa musu sai sun sa hannunsu cikin abinci sun ci sun karya azumi waɗannan bayanan ina fatan duk wanda ke saurare na da kuma wanda zai saurare ni ta kafofin yada bayanai na zamani ya je ya same su aƙalla a cikin littattafai guda uku littafin almanarul munif wanda al'imamu abu abdullah muhammad shamsuddin ibn qayyim al-jauziya ya rubuta za ka samu gamsasshen bayani a ƙarƙashin wannan littafi na biyu as-sunan wal mubtadi'at wallafar malam abdulsalam khidr allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi littafi na uku Asaiful saiful qati' lin-niza na malam Abdul Marzuq al-Fullani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi waɗannan littattafai guda uku ka haɗa su da littafin al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani mai suna Tabyinul Ajab bima warada fi fadl Rajab o oh, abin mamaki na irin karerai da surkulle na ainihin hadisai da suka zo dangane da watan azumin tsofaffi malamai masu shiga tashoshin fm da gidajen rediyoyi irin su rediyon nagarta da sauransu su ji tsoron allah su rinka yin bincike bincike na ilimi suna sanya rariya ta tace ilimi su ɗora musulmi akan ingantaccen ilimi wanda aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma waɗannan surkullan karatu da suke karantowa daga cikin littafin tambihul ghafili da wannan shirme da suke karantowa cikin littafin durratun nasihi wannan ba shine addinin da Allah ya aiko annaba da shi ba ibn al-qayyim a cikin littafin can da na fara ambato mai suna al-manarul munif ya ambaci cewa tunda annabi yake sallallahu alaihi wa alihi sallama bai taɓa yin azumin watan rajab ba bai kuma taba sunnanta a yi shi ba balle ya yi azumin watanni uku a jere wannan ba a taɓa samuwa daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ka san a nan ƙasa hausa nan ne za ka ga an danganta wa tsoho azumin wata uku a jere ya yi azumin tsofaffi ya yi azumin ainihin sallar tsofaffi sannan ya yi azumin diggari wannan rashin imani ne a cikin addinin musulunci wanda aka samo daga manzan tsira manzan rahama manzan tausayi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin abinda annabi ya shar'anta shine in mutum ya manyanta saboda manyanta har ya zama ba zai iya yin azumi ba Allah madaukakin sarki ya ɗauke mishi azumin sai ya ciyar ita ma ciyarwa in ba zai iya ba Allah ya ɗauke mishi ita wa alal ladhina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin Allah ya ce duk waɗanda suke yin azumi amma da ƙyar suke iya yi malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas kamar yadda Imam Malik da Baihaqi suka ruwaito daga gare su da isnadi ingantacce suka ce ana nufin mace mai shayarwa da mace mai ciki da dattijo wanda ya manyanta da wanda yake da wata irin cuta mai kuntatawa ko mai wahalarwa kamar a wannan zamanin a ce cutar ulcer ko makamantan haka zai iya yin azumin amma da kyar wannan azumin ramadana kenan da Allah ya saukar da farillar shi daga saman bakwai sai Allah ya ce fidyatu ta'amu miski sai ciyar da abincin mutum guda a madadin kowane azumi guda daya wannan ita ce dokar da muke bi jama'a ita ce doka fantastic one ita ce doka da ta dace da zamani ta dace da addini ta dace da ilimi ta dace da dalilai amma azumi da ainihin ake shar'anta mutane da nufin azumin tsofaffi to wannan bid'a ce haka bukunkuwa da ake a wasu ƙasashe da nufin cewa wai ana hawa wata sallah mai suna sallar gani da kuma cewa sha biyar ga watan rajab shine ranar da aka yi isra'i da mi'raji wannan ita ce asalin karya a cikin addinin musulunci ku karanta wancan littafi a sunan wal mubtada'at wallafar malam abdulsalam khidr Allah madaukakin sarki ya gafarta mu dan haka jama'a mu ahli sunna mun yi namu ku ji tsoron Allah idan azumi kake so na nafila mai lada ka buɗe littafin Bukhari da Muslim buɗe littafin Riyadu Salihin ka ga menene ya zo daga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kullum ka yi azumi yau gobe ka sha yana daga cikin sunna annabi Muhammad kuma sunna ce ta annabin Allah annabi Dawud azumin litinin da alhamis yana daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hadisai sun zo akan haka cikin sahihu muslim da sunan tirmidhi azumin kwanaki uku a kowane wata hadisai sun zo sahihai daga bukhari da muslim ta hanyar sahabi abu zarrin al-ghifari Allah madaukakin sarki ya gafarta musu waɗannan suna daga cikin azumin muka kaɗan waɗanda manzon Allah ya sunnanta amma dai azumin watan rajab malaman bid'a malaman raya maguzanci su ne suka kawo shi bai zo daga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba dan haka a ji tsoron Allah kada a yi shi kuma masu yi su ji tsoron Allah su dena masu shiga gidajen rediyoyi suna buga takaddun ƙarya su ji tsoron Allah su ainihin bari in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu da la'asar za mu zo za mu sake karatun wannan littafin sahih muslim a yau insha Allah idan mun zo zan zo muku da wata makala wadda muka taɓa rubuta ta muka harba ta akan intanet a shafi guda da larabci da turanci da kuma website din a rabawa kowa ka je ka samu ka je ka duba ka ga menene maganganun da malamai suka faɗi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi imam muslim ya ce babu zikri man yu'ta ajrahu marrataini babin da ke bayani akan mutanen da ake ba su lada ninki biyu ma'ana a cikin addinin nan namu na musulunci akwai wasu mutane waɗanda duk abin da suka aikata madadin a ba su lada ɗaya na wannan abun ko riɓin lada guda na wannan abun to su za a ninka musu biyu ne a nan ba ana nufin lada lada ƙwaya ɗaya ba a'a ana nufin duk abin da ake ba da ladan shi kaza to sun aka tashi sai a ninka shi ninki biyu misali sallah ce kuka zo kuka yi da irin waɗannan mutanen sai aka ba ku lada ashirin da biyar biyar ko ashirin da bakwai bakwai da gwargwadon yadda taron jam'i ɗin da kuma ƙarancin shi ya kasance to su irin waɗannan mutanen aka tashi sai a ba su lada hamsin idan ashirin da biyar biyar aka ba ku idan ashirin da bakwai bakwai aka ba ku su irin waɗannan mutanen sai a ba su lada hamsin da hudu ko kun fahimta jama'a wannan karatun na yau zai bayyana mana waɗanne irin mutane ne suke samun irin wannan double bank suke samun ninki biyun abin da kowa ya aikata tsarki ya tabbata ga Allah ingantacciyar falala jama'a sai cikin sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ingantacciya wadda take garan dangangariya malamai sun yi aikin tace ta dubunnan shekaru da so gabata الله مروك كين سركيتي مكة الإمام مسلم يتي حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح الحمداني عن الشعبي قال رأيت رجلا من أهل خرسان فعل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خرسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته فقال الشعبي حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران ثم قال الشعبي للخرسان خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة Allahu akbar al-imam muslim ya samo wannan hadisi <clears throat> daga malamin shi babban malami al-imam yahya ibn yahya at-tamimi abu zakariya kamar yadda na sha gaya mana wannan na ɗaya daga cikin shahararrun malaman imamu muslim kuma almajiran imamu malik sai dai a cikin wannan hadisi yau da muke karantawa haƙiƙa yahaya ɗan yahaya shi ya karantar da imamu muslim wannan hadisi sai dai kuma bai ruwaito shi ta hanyar imamu malik ba wannan kuma ba lazimi ba ne shi ya haya dan ya haya bawan allah ne yadda ya sadaukar da rayuwan shi mutumin ne sabur ne ma'ana su ne manyan ɗaliban ilimi su ne manyan ɗaliban aradiyya su ne manyan ustazai da suka fara tasowa a wannan zamani a garin ne garin su imam muslim sai suka ga cewa wajibi ne su tafi duniyar ilimi su je su yi karatu sannan su zo su karantar da na ƙasa da su daga cikin yawace yawacen shi da ya gari gari da birni birni har ya isa madina ya je koyi karatun ilimi a wurin imam malik imamu darul hijira daga baya ya zo ya tara yaran ƙasarsu yana karantarwa allah ya fitar da imamu muslim daga cikin waɗannan 'ya'ya suka ɗibi ilimi mai yawa a wurin ainihin al'imamu yahaya ibn yahya at-tamimi abu zakariya an-naisaburi Allah madaukakin sarki ya gafarta musu gaba daya shi kuwa malam yahya yace akhbarana hushaymun Malaminmu malam hushaymu dan bashir dan qasim as-sulami abu muawiya asalin cikakken sunan shi kenan shi kuma bawasite ne mutumin kasar wasit ne ma'ana diddenan cikin kasar iraki ce a cikin wata nuska ta sahihi muslim a daidai wannan wuri da kaji ya ce akhbarana hushaimun ko to insha Allah wata ran kana nan kana bincike zaka ga wata nuska ta ce na hushaimun ina fata an gani. wannan ba komi bane saboda littafi ne na kudama'u littafi ne na malaman da waɗanda a wurinsu su da akhbarana da haddasana da amba'ana duk ma'anar ɗaya. in aka ce kudama su ne malaman da suka yi malanta daga zamanin annabi da sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa ƙarshen shekara ta ɗari uku duk sanda ka ji an ce kudama'u su ake nufi to daga wannan lokaci kuma sai salon ilimi ya fara sauyawa don haka za ka ga littattafansu su al'imamu ibn hibban da bai da su hakim da makamantansu za ka ga cewa littattafai ne suna da ɗabi'u irin na mutu'akhirina suna da ɗabi'u kuma irin na kudama akwai siffofin rubuce-rubucen malaman da don su ɗaliban waɗannan malaman ne to su ne kuma sai suka samar da revolution cikin academia ma'ana a cikin harkar ilimi sai suka samar da juyin juya hali suka zo suka yi wasu abubuwa gyare-gyare da syllabus da, da, da, da abubuwan da ake yadda ake karantarwar methodology da sauransu sai ya bayyana a cikin littattafansu ga ɗabi'un malamai na da ga kuma ɗabi'un malamai da suka zo daga baya to da tafiya ta tafiya kuma su imamul bai suka zo wannan yanayi na ɗabi'un malamai na zamani ya fara ƙarfi sai wannan ya fi bayyana a cikin rubuce rubucensu su al'imamul bai haƙi waɗanda su ne ɗaliban su kai tsaye duk waɗannan kana buƙatar ka je ka zauna ka koya sannan kuma ka rinka kafe kanka kana nazari ina fata an gane kar kawai ka baza babban riga da alkyabba da rauni kana ta yawo kana karya a cikin gari baka karatu wallahi alazim Allah zai kama ka a kabari har zuwa ranar alkiyama ya zama duk abin da zaka faɗi zaka faɗi ne a bisa basira ta ilimi da hujja ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu shi ainihin malam hushaimu yake cewa an salih bin salih alhamdani daga malam salihu dan salih ba hamdani ma'ana wannan malamin da shi da sunan mahaifin shi duk ɗaya ne wannan daidai ne a cikin addinin musulunci kana iya haihuwar ɗa ka sanya wa ɗanka sunanka kana iya haihuwar ɗa ka sanya mishi sunan mahaifinka ko sunan mahaifiyarka ko sunan kakanka duk wannan daidai ne babu makaruhi babu bidi'a ko ɗaya duk ya faru a zamanin annabi da sahabbai da tabi'ai da waɗannan da suka biyo bayansu da kyautatawa don haka ba mugun abu bane Ani sha'abi daga al'imamin imam sha'abi shi kuwa al'imamin imam sha'abi cikakken sunan shi shine malam amiru dan sharhabil Allah ya gafarta mishi qala shi sha'abi yace ra'aitu rajulan min ahli khurasana sa'ala ash-sha'abiyya naga wani mutum daga mutanen kasar khurasana ya tambayi sha'abi a cikin wata nuska ta sahihu muslim yas'alu ash-sha'abiyya ko kun fahimta to anan yayi iltifati abinda ake nufi da iltifati a cikin balaga shine kana cikin magana da wani lamiri sai kuma ka juyar da lamirin sai sauka daga kanka ko kuma daga kan wani sai dawo kanka sha'abi ne da kanshi yake cewa ni sha'abi na ga wani mutum na tambayar sha'abi to waye sha'abin shi din ne ma'ana madadin ya ce maka na iya tuna lokacin da wani mutum ya zo yana tambaya ta ni din ne amma kuma sai ya ce na ga wani mutum ya zo daga ƙasar khurasana yana tambayar sha'abi sai ka ga kamar magana kuma ba da kanshi ba ne ko a'a shi ne yake baka labarin kanshi cewa wani mutum mutumin ƙasar khurasan khurasana a yanzu haka ɗinnan gari ne babba a cikin ƙasar iran wanda yake da iyaka ta kasar ainihin iraki asalin khurasana babban gari ne kamar yadda kasar sokoto take a da a arewacin najeriya kaga wani bangare mai girma na jihar naija na yanzu a da duk sokoto ne jihar sokoto ta yanzu sokoto ce jihar kebbi ta yanzu sokoto ce jihar zamfara ta yanzu sokoto ce ƙarƙashin wannan sai zama ƙasar sokoto ƙasa ce mai faɗi in aka dubi yadda tsarin ƙasashe yake a da har zuwa lokacin da aka ainihin raba eh, jihohi goma sha biyu jihohi goma sha tara zamanin gawan zamanin murtala to da abubuwa suka zo ne aka kuma gutsutsura ko kun fahimta jama'a to ƙasar khurasan a lokacin nan ƙasa ce mai girma kwarai da gaske amma dai yanzu sunan ƙasar ya takuru ne kawai akan wani gari a cikin ƙasar iran dukkan kere-keren nuclear weapons na nasu makaman kare dangi da aka yi ta rikici ake ta rikici da iraniyawa duk a wannan garin suka sa to asali gari ne na malamai a wancan lokaci gari ne na ɗaliban ilimi to daga wannan garin ne wani mutum ya zo yana tambaya al'imamu a shaabi faƙala ya ce mishi ya aba amur ala gafarta malam abu amur inna min kibalina min ahli khurasan wajejenmu wajen mutanen ƙasar khurasan ya na fin rajuli idza a ataka amatahu summa tazawwaja a wajejenmu mutanen ƙasa suna cewa idan mutum ya yanta baiwa sannan ya aure ta fa huwa karraki bi badnata to kaman mutum ne ya yi sadaka da raƙumi zai tafi aikin hajji kuma sai ya hau raƙumin faƙalar sha'abi to sha'abi kun ji matsalar da aka kawo mishi to kun ga inda inda matsalar masu takalidanci take ma'ana mutanen da ba a bisa ilimi suke ba sai kaga sun ɗibo abubuwa sun kwaba a addinin musulunci ba a hana idan ka ɗauki raƙuma ko saniya za ka tafi aikin hajji da ita ba a hana ka hauta ba ba a hana ka ɗora mata kaya ba ba a hana ba ko kaɗan saboda hadisi sahihi yana nan nan cikin sahih muslim da sahihul bukhari manzo Allah ya ga wani mutum zai tafi aikin hajji mutum ya gaji ya galabaita manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya baka hauta ba yace innaha badna ai zan je in yi sadaka da ita a wurin aikin hajji ne manzo Allah ya ce irkabha hau sai ce innaha badna ai sadaka zan yi manzo Allah ya ce irkabha shi kuma yana jayya innaha badna manzo Allah yana irkabha manzan Allah addinin shi addinin masu sauki ne ba kunci a cikin addinin annabi sallallahu alaihi wasallam yasa ku tuna karatun da muka yi kafin wannan a ce maka wai ka zo masallacin juma'a kana dosa na goshin ka a ƙasa rana ta ɗauki zafi akan kwalta a ce daure akwai ƙarin lada ƙarya ne ƙarin azaba ce tun daga duniya suka ɗora maka matsiyata rabu da su wallahi ka kama na manzan Allah jawo hulaka ka take ta kai sujuda a kanta jawo leɓen mayafinka ka sa jawo gefen rigar ka samu wata takarda jawo buzu ko tabarma ka sa ba tsanani a cikin addinin annabi wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj addinin annabi smart ne ba addinin miya ba ko an fahimta jama'a saboda haka a nan sai suka ɗauki waccan muguwar fatawa kuma sai suka sake gina wata muguwar fatawa a kai tun farko cewar mutumin da ya hau dabba shi ta aikin hajji ya yi laifi ita kanta fata gurguwa ce sai kuma suka ce to duk wanda ya yanta baiwa sannan ya aure ta to kamar wadda ya hau dabba shi ce ta aikin hajji tambayar waye ya hana a hau dabba aikin hajji babu kun fahimci yadda suke mammalkwasa abubuwa duk wannan ya faru ne saboda rashin ɗaukar shari'a da shari'a daga cikin ƙur'ani da hadisi kai tsaye saboda zindikanci mutane cewa suke wai ɗaukar shari'a daga ƙur'ani ko hadisi kai tsaye wai wannan abun ɓata ne ma'ana wai sai an samu wani ya rarrage musu ƙarfi ma'ana abin wutar nefa ce a ce ba za ka jawo kai tsaye daga cikin transformer ko kuma daga cikin menene menene ba abin da ake bukata shine ka samu malami ya karantar da kai qur'ani ya karantar da kai hadisi ka yi mishi kyakkyawa fahimta eh kai aiki da shi kai tsaye amma cewa sai an samu an rarrage musu karfi sai wani ya baka sai wani ya kaza mai bambanci da ran nan magana bara da muka yi ta yan bid'a da za a ce ga aya amma an ka karanta ka rubuta ka sha ba za ta yi aiki ba sai wani ya baka ga addu'a ga wani fahami in ba wani ne ya baka ba to ko kayi ba zai ba ko kun fahimta jama'a saboda haka a ƙasar khurasana suna cewa idan mutum ya yanta baiwar shi sannan ya aure ta to kamar mutumin da yake da raƙuma ne zai tafi aikin hajji sai ya hauta qala sha'abi fa qala sha'abi sai shi malam sha'abi ya ce haddathani abu burda ibn abi musa ni kuwa malami na abu burda dan abi musa al-ash'ari tabi'i ne ya karantar da ni hadisi an abihi ya samo daga mahaifin shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala manzon Allah ya ce salasatun yu'tauna ajrahum marrataini mutane uku Allah yana ba su ladan su ninki biyu jama'a kun ji yadda malaman farko suke addini shine duk abin da aka taba sai su kawo hadisi haka kai ma da kace zaka bi manhajin salaf haka zaka yi addini ka shirya abin da kake bi kana da hadisi kana da aya kana da dalili da an taba ka kawo duk wani tawili da zaka kai dai ka kawo ga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi madadin ya ce a ni a gani na sun yi kuskure a ni a gani na ina ganin ga yadda ya kamata sai ce malami na abu burda ya bani hadisi daga mahaifin shi kuma malamin shi Abu Musa al-Ash'ari ya shi hadisi daga nashi malamin manzan Allah shi ko manzan Allah garanti ne garan gangariya ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama salasatun yu'tauna ajrahum marratay <clears throat> mutum uku a musulunci Ladansu in aka tashi ba su ninka musu ninki biyu ake rajulun min ahlil kitabi amana bi nabihi dukkan mutumin da daga cikin kiristoci da yahudawa yi imani da annabin shi sharadi ke yayi imani da annabin shi sannan wa adrakan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama fa amana bi kuma ya riski annabi muhammadu yayi imani da shi kamar yadda zaka zo ka ji wannan babban sharaɗi ne duk kiristan da ya imani da annabi isa a matsayin bawan allah kuma manzan allah duk ba yahudan da ya imani da annabi musa a matsayin bawan allah kuma manzan allah to shi yake magana amma duk kiristan da ya imani da cewa annabi isa ɗan allah ne to ba zai samu wannan darajar ba Shi ne ka'idar cewa amana bi nabiyyi li'annahu idza amana bi nubuwwati isa isa fala yu'minu bi uluhiyyati isa abadan wa la'allahu aw wa annahu in amana bi uluhiyyati isa fa annahu la yu'minu bi nubuwwati isa alaihi salam saboda in yadda cewa isa annabin Allah ne to kuma ba zai yi isa ya zama dan Allah ba domin lan yastankifa almasihu an yakuna abdan walal mala'ikatul muqarrabun annabi isa baya kunya ba aibi bane ya zama bawan Allah annabin Allah haka duk wani mala'ika babba da kake ji na kusa da Allah ba abun kunya bane ba aibi bane dan an ce shi bawan Allah ne a karkashin wannan dukkan kristan da ya imani da trinity of god ko kuma the doctrine of sonship to is not inclusive is exclusive within this text bai shiga cikin wannan nassin ba saboda ya kafirce wa annabin shi annabi isa bai imani da shi ba gaba daya ina fata an gani. to bayan haka kuma ya imani da annabin shi ya riski annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko kuma labarin annabi ya riske shi kamar irin wannan zamanin kenan da hadisan da muka karanta a baya da annabi yake cewa daga cikin kiristoci da yahuda wanda diye ji labarin shi kuma bai yi imani da shi ba to wannan sai zama annabi ya riske shi wato kaga annabi ya same shi a duniyar zamanin shi yana bin addinin annabi isa sau da kafa kamar wa kenan kamar warakatu ibnu naufal warakatu ibnu naufal warakatu ibnu naufal ya yi imani imani na gaskiya da annabi isa alaihi salatu wassalam amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai kiristoci waɗanda ba su yi imani da annabi imani na gaskiya ba annabi isa irin su tamimi dari da na ji wani an fara ambato sun yi imani da trinity of god saboda har cross suke sawa duk wanda kaga ya sanya cross yadda'i uluhiyata isa yana da'awar cewa annabi isa allah ne da irin su ainihin <clears throat> ibnu hatim ta'i duk waɗannan kiristoci ne amma sun yi imani da allantaka annabi isa ko sun yi imani da cewa isa ɗan allah ne ko sun yi imani da aƙidar allah uku to kuma waɗannan aƙidojin kafirci ne ba za su samu wannan darajar ba har sai ya zama suna da ingantacce kuma nagartaccen imani da annabi isa na daga ciki akwai su salmanul farisi salmanul khair ibnul islam ya zo ya yi imani da annabi a halin yana da aƙida ta gaskiya game da annabi isa alaihi salatu wassalam wattaba'ahu sannan kuma ya bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasaddaqahu ya gaskata annabi sallallahu alaihi wasallama ga duk abin da manzon Allah ya zo da shi falahu ajrani to duk ibadar da yana da lada ninki biyu ba falada lada kwaya biyu ba ba kuma wai ana nufin ran da ya musulunta za a bashi lada biyu ba ana nufin a'a matsawar zaman shi a musulunci har ya mutu in dai yana musulunci da wannan imani da gaskatawa da yadda to duk ibadar da in aka tashi bashi lada ninka mai za a yi guda biyu so biyu Allah ya sa kun fahimta wa abdun mamlukun adda haƙƙa Allah ta'ala da duk wani bawa da aka mallake shi wanda yake bayar da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki yana da tauhidi mai kyau yana da imani mai kyau yana da aƙida ta gari yana sallah mai kyau yana kula da azumi duk wasu haƙƙoƙi na Allah baya sakaci game da su wa haqqa sayyidihi sannan kuma yana kula da haƙƙoƙin mai gidan shi na hanyar aikace aikace aike da sauran hidindumu irin wannan bawan falahu a ajrani shi ma duk abin da ya a musulunci yana da ninkin lada guda biyu wa rajulun kanat lahu amatun faghazzaha yace kuma da mutumin da yake da wata baiwa ya ciyar da ita ta ci ta koshi fa ahsana ghidha'aha kuma ya kyautata wajen ciyar da ita abin da ya ci shi yake ciyar da ita Shi ne abin da ake nufi da kyautata ciyar da ita kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi da Bukhari da Muslim suka ruwaito daga sahabi Abu zarri na daga cikin kyautata wa bawanka abin da ka ci shi kake bashi irin nau'in sitirar da ka sa mai daraja irin ta kake bashi yake sawa to shi ne ka kyautata wa bawanka amma a ko ɗan kanzo ko ɗan da gwada shi ake bashi a riga sai in ta fashe sannan ake bashi wannan baka kyautata mishi wajen ainihin ciyar da shi sutartar da shi tufatashe shi da kuma kula da mutuncin shi ba wannan haka ya zo cikin hadisi kamar yadda kuka ji ne ishara yana nan cikin bukhari da muslim wata rana aka ga abu zarri da taguwa da wando a na saitin kaya shiga iri ɗaya da shi da yaran shi suna tafiya abin hawa iri ɗaya sai wani ya ce a ranka ya daɗe abu zarri kuma na ga abin ya saba yadda muka saba gani a al'ada mai gida zai sa riga irin kaza yaro kuma zai sa iri kaza sai ya ce abin da ya faru fada ne ya hada ni da wani mutum bilal fada ya hada ni da shi fada ya fada har na zage shi na ce kauka ba mu guri dan bakar mace kai da uwa ka baka ce me zaka ga mana kana da wata daraja ya ce shi ne sai bilal ya kai kara ta wurin annabi sallallahu alaihi sallama na aibanta shi da bauta na aibanta shi da bakin fata na aibanta shi da kaza manzo Allah ya ce yan uwanku ne amana ce Allah ya dora a hannunku abinda kuka ci shi za ku rinka ciyar da su fitar da kuka sa ita za ku rinka ba su suna sawa to su sahabbai ba sa tawili karatun yadda manzan Allah ya faɗi kenan to ma'ana shi kenan Don haka ya ce da na tashi yin ɗinki za mu tafiya sai muka yi iri ɗaya da nawa da nashi saboda in ba hadisin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam don haka mutumin duk da ike da baiwa ya ciyar da ita irin abincin da yake ci kuma ya kyautata wajen ciyar da ita ma'ana yanzu ko da ka ciyar da ita irin abin da kake ci sai a dubi yaya hanyar ciyarwar zuba mata ake a wani sakaina a wata roba ta sama daban ta ƙasa daban a je a jefan mata a gefen ɗaki sai akuya ta ci tukuna ko da irin abincin ne sai ka duba da kyau ka gani waɗannan suna daga cikin abubuwan da jama'a ya kamata ku lura da shi ka ɗauki yaro a gidanka ka ɗauki mai gadi ka ɗauki kaza irin abin da kake ci a cikin gidanka irin shi ne zai ci amma tsarki ya tabbata ga Allah ka je ka ga babban gida an turo wa mai gidan 'yan sanda ko mobile police yi gadin gidan amma irin abincin da ake ci su da ke kula da lafiyar gidan da mai gidan ba irin shi suke ci ba garau-garau suke kiran 'yan talla suna cin wake da shinkafa da tsakuwa da ciyawa amma can cikin gidan kuma ga irin wanda ake ci amma duk wani bala'i in ya zo sai ya fara dira kansu tukuna sai ka je ka ga mai gadi an bashi ɗaki sai ka je ka ga wani irin abincin ake sa mai a'a in ana sa mai na gidan a mutunci ake aiko mai da abincin ana mai kallon daraja ana kallon yana da kima ko ku an wulakanta shi yadda yaran gida ma sun ɗauke shi kare bai da daraja amma wani bala'i ya zo ta kan shi zai fara ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ku bi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawanka ne yaron gidanka ne ka ne yaya duk irin abin da ake ci a wannan gidan a wannan ma'aikatar a wannan makarantar a wannan wurin kaza ɗin irin shi ya kamata a bashi sannan a bashi a cikin izza da daraja da mutuntawa don ba kare bane shi ko kare manzan Allah ya nuna a mutunta shi dan za mu zo mu ji hadisin manzon Allah anan kare wata tashayar ruwa da irin yadda ta bi tasha a rijiyar da sha, da kofin da ta sha. Allah ya bata aljanna kuma karuwa ce kare balle dan adam mai mutunci mai daraja wani tsohon soja ne wani tsohon dan sanda ne ya je ya gama aiki ya zo ya samu gadi a gidanka amma sai yana daukan shi kawai wani mahaukaci ne bai da aikin yi bai da mutunci wallahi alazim ba haka bane walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr haka Allah yace mun girmama dan adam sarki ya tabbata ga Allah Allah ya halicci dan adam kuma ya girmama shi kai kuma abokin halittar shi kana wulakantawa Allah kayan da ya girmama a lura da kyau jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace thumma addabaha sannan ya ladabtar da ita ina ma'anar ladabtarwa ya koya mata ilimi ya koya mata natsuwa ya nuna mata ladabi ka ji ashe duk waɗannan abubuwan suna daga abubuwan da wannan yarinya da aka je aka ɗauko ta aiki daga jihar Niger ne daga jihar Kebbi ne an ɗauko ta aiki ne daga Kano daga Nasarawa ne daga Plateau aka ɗauko ta aka kawo ta gidanka tana share-share sai a san yaya za a yi creating mata avenue ita ma ta samu ilimi yaya za a yi ita ma a creating a saman mata da wata dama tana yin aikin kuɗi kuma ana koya mata ladabi ba ta tashi tana aiki tun karfe hudu na dare har karfe ɗaya na ainihin dare ba ma'ana karfe hudu na dare ta tashi ta ɗora girki te wa yara wanki te musu wanka te musu shirin makaranta su tafi tana tafiya kuma ta ɗora abincin rana suna dawowa ta sake cire musu kaya ta ba su abinci su ci ya zama ita gaba ɗaya rayuwarta babu ilimi babu ladabi saboda me ita wai an ɗauko ta aikin kuɗi ne wallahi ka saba ma hadisin manzon Allah hadisi ya cika dan haka manya da ake ɗibo muku 'yan aiki daga jihar nasarawa jihar Plato jihar kogi jihar kaza jiha kaza waɗannan yaran ku mutunta su ku daraja su ku karantar da su ku ladabtar da su su fa waɗannan ƴaƴa ne ma ba bayi ba daraja ka ɗaya da su nan ana maganar baiwa ce wadda ba ta da ƴancin kanta amma annabi yana cewa a ci da ita a kyautata ciyar da ita a yi tarbiyyar ta fa'a sana adaba da ya ladabtar da ita ya karantar da ita ya kyautata ladabtar da ita sai ka duba in har ba za ka iya ɗaukanta ka sa ta makaranta daidai da makarantar 'ya'yanka ba wace makaranta za ka sa ta wadda akalla zuciyarka za ta yarje maka cewa ka kyautata mata saboda yanayin aiki da ta samu kanta domin lokacin ka samu kanka a bauta ko a kangin talauci ko a wani kunci ko maraici to dole ne kai ma kuma ka yarda cewa darajar ka ƙasa take amma akalla dai ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu haka laraba suka ce a salon magana abin duk da ba a za a same shi dukan shi ba to sai a dan samu wanda dai zai zama madadin haka ‘Ya'ya nawa ne yau muka gani waɗanda sun tashi gidan sarakuna iyayensu bayi ne ko barori yayin da ɗan sarki da ‘yar sarki an kai su ingila suna karatun medicine da pharmacy ita kuma sai a bata dama sai ta tafi a biyu sai ta tafi dan fodiyo daga ƙarshe sai kuma kaga Allah ya tarfawa nata garin nono ita ta zama consultant a cikin medicine ne shi kuma wancan yana nan general doctor amma dai an kyautata mata kuma kaga dan abin da ta samun da ake ganin ita bata isa a kai ta waje ba Allah ya zuba wa abin albarka abin da ake so kenan yau akwai wata hamshakiyar 'yar siyasa a ɓangaren jihar nan tamu irin wannan rayuwar ta samu kanta agola ce ita ba ta da gata ba ta da galihu aka ɗauke ta aka saka ta makaranta a yau ita ce Allah ya albarkata a gidan take rike da kowa abin da ake so Sau saboda haka sai ku duba waɗannan da ke zuwa su ne muku aiki wani avenue za ku iya kirkiran musu waɗannan almajirai da ake kawo mana daga zamfara kebbi sokoto katsina su zo nan zariya su shigo anguwannin GRA da anguwannin manyan mutane suna aiki wannan yaron sai ka zaunar da shi kai e a garinku ka taɓa makarantar boko yaya al'amarin al'amarinka yake ka bibiyi bayanai a natse ka je ka zauna da malamin shi aje a aika wa iyayen shi Da wannan yaro yana zuwa ya ne mana aiki amma muna so a cikin tarihin shi ya san ya zo ya yi wasu albani 'yan makaranta aiki shi ma ya za a yi yana ci gaba da almajirancin nashi yana zuwa ya mana aiki kuma ya za a yi yana samu yana zuwa yana dan yin karatun boko a lokaci ya wuce mishi sai ya za a sa shi wani evening classes yadda zai samu ya tokara wallahi haka ake rayuwa jama'a haka kuma manzon Allah yi ba wanda ya zauna da manzon Allah ya kuka da shi haka sardauna ya zauna a ƙasan nan ba wanda ya zauna da sardauna ya ce sardauna ya ci amana shi haka ake yi jama'a ko kun fahimta jama'a amma a ɗauki dattijo aiki a jami'a irin jami'ar ahmadu bello shekaru arba'in da suka wuce yana nan yana hidima amma 'ya'yan shi kuma suna can suna share-share a cikin gari shi yana nan yana cleaner yana nan yana mai gadi matashi tana can tana shara ma'ana su a cikin wanne kundin tarihi ne aka rubuta cewa gidansu shara ne talauci ne ya same shi gazawa ce tsohon soja ne an ɗauke shi aiki a a biyu lokaci ya yi sai a ce baba e ‘ya'yanka guda nawa ne muna so mu gansu yaya aka yi wannan ya za a yi kai ya za a yi a ɗan cusa wannan nan a ɗan sakala wannan nan sai ka ga dattijan nan yana ƙara ganin cewa yana da confidence a rayuwa ya san cewa shi ma ana yi da shi amma yana aiki tun 1970 dubu goma ake bashi dubu biyar ake bashi har yanzu haka ake bashi 'ya'yan shi kuma su suke zuwa suna share muku kila kwata su suke kaza su suke kaza su suke kaza in ka zauna da shi duk tarihi ya sani zai ce maka gwamna kaza nan ya makaranta minista kaza nan muke da shi 'ya'yan shi fa su kuma sun zama ministocin bola da shara da shaye-shaye ku yi adalci jama'a wannan hasken manzon Allah ne muke gaya muku manzon Allah shi ya zo da alheri manzon Allah ba wulaƙanta mutum saboda addinin shi saboda ƙabilar shi saboda yadda ya samu kan shi. mutunta kowa ike yi dubi juwairiya ƙasƙanci ta shiga da safiya bayi ne ba musulmi ba ne manzan Allah wulakanta su manzan Allah ya yanta ta ya aure ta me ya faru sahabbai sai suka ce manzan Allah ya wannan baiwa Allah haka mu mu wulakantar mu wulakantar mu mu tattaka mu bautar da sirkan manzon Allah sai suka ce mu ma duk mun yanta na hannunmu su kuma da yake yan arziki ne masu fahimta sai suka ce duk ma mun shiga addinin su haka ake yi duk duniya ba a taba samun mutumin arziki irin manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan shine dan amina baban zara sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama jama'a kun ji yake cewa summa a sannan da ya kyautata ladabinta ya yi tarbiyyata kuma ya yanta ta wa sa'an nan ya aure ta falahu a jirani to yana da lada ninki biyu Sun maƙalar sha'abiyu lil khurasani sa'annan sai Al'imamin sha'abi ya faɗa wannan ba khurasani ke tambaye shi Ya ce hadisi ta hadisi ga wannan hadisi ka riƙe shi da kyau bi gairi shay'in ba tare da wani lada ba ba wata sadaka ba wani abu da zaka ka bamu na duniyan nan a'a ladan mu a wurin Allah ne faqad kana ar-rajulu yarhalu fi ma duna hadha ila al-madina an samu mutun yakan taso ya tafi har zuwa madina dan neman fatawa wadda bata ma kai wannan ba yar fatawa ta kabli da ba'adi wadda bata kai wannan ba mutum yakan tashi ya tafi madina kai kuma gashi nan an baka kyauta bi ghairi naulin ba tare da kuɗin makaranta ba ba wani abu sadaka fi sabilillah waɗannan su ne salafus salih idan ka karanta tarihin waɗannan jama'a duk wani da kake gani mutumin kirki ne mai maka alheri yanzu wallahi zaka ce marare ne bayan annabi ba a taɓa samun mutanen kirki irin waɗannan bayan Allah ba alherin su sai da ya gama kowa jikan manzan Allah yana zaune ji wani ya karanto hadisi manzan Allah ya ce wanda di ya yanta bawa to ya yanto wuyan shi a aljanna sai tashi a guje ya shiga gida ya ce kai eh na ji hadisin kakana ta na yanta ka haka suke ula'ika ashabun nabiyyi wa hizbuhu walaula humu ma kana fil ardi muslimu ba a taba samun yan arziki irin waɗannan ba bayan manzon Allah sun ɗauki hannu sun ɗauki tarbiyya ba sa kyashin ilimi ba sa rowa su ji wani ya fahimta fata suke kowa ya samu jama'a kun ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa wanda ainihin da wannan hadisi Imam Sha'abi ya ruguza waccan fatawa cewar duk wanda ya yanta baiwar shi ya aure ta to kamar ya haura kuma shi ne da zai tafi aikin hajji da ita jawabin farko shine wane ne ma ya haramta maka ka haura kuma ka da za ka je aikin hajji da ita ba wanda ya haramta maka to duk wata fatawa kuma da aka gini a jikin wannan ta rushe don haka za ka iya ainihin musuluntar da ita ta zo wurinka kai malami ne kai alhajin birni ne kai ɗalibin ilimi ne sai ka ga cewa tana buƙatar ta musulunta sai ka musuluntar da ita ka zaunar da ita kai tarbiyyar ta kai ilmantar da ita da kaga ta dace ka aure ta sai ka aure ta karace dama ba don Allah ya ba a'a dan Allah kai sannan kuma gashi kaga ta dace sai ka aure ta a musulunci ba a yi wa mutane mummunar fassara jama'a aikin hajji da kanshi Allah madaukakin sarki me ce laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum sai ya ci gaba da bayanin aikin hajji fa a fattun min arafati Allah yana tsakiyar magana aikin hajji sai ya ce babu laifi ku kasuwanci sai kuma ya ce in kuka sauka daga arafa sai aka ci gaba ma'ana ga kayan aikin hajjinka ga sabulai ka kasa ga kayan aikin hajjin ka kana kada kararrawa a zo a sai gumama tun daga makka a zo a sai turare a zo a sai goro a ka tafi da wanzanci ga kana aikin hajjin ka kana yankan kumba duka ya halatta ba kunci a cikin addinin manzon Allah is not a wicked manzo <laughs> was never a wicked manzo ba mugu ba bane manzan alheri ne bai zo don ya talauta mutane ya mai da ku ku kuntatu ba Allah ya mai kirari ya ce wa ya yadha'u anhum israhu wal aghlal allati kanat alaihim isr shine kaya kayan banza kana ɗauke da yashi zaka tafi sakwato madadin ka sanya tufafi da wando da kuɗin guzuri sai ka je ka cika yashi a akwati ka ɗauka da ƙyar aka isa tasha ana zufa aka sauke maka da ƙyar aka ɗauka aka sa a but mota ta ƙasa aka nemi kuɗi ba ko kwabo ga kayan tsiya ba ko kwabo to shine isru to manzo Allah ya zo ne diya yanye ya kwashe mana wannan duk wata wahala da suka dora maka gudu yasa suka yi maka mugu fatawa ka ce ƙarya ne ba za mu bi ba tafi wurin malaman hadisi ku gaya mana mai manzo Allah yake kaza ne to shine za mu dauka kawai ku rabu da su shikenan jama'a wannan ya zama outdated addinin mutanen da da suka yi wa Allah laifi sune Allah ya kuntata musu yace zalika bima asau wa kanu ya ataduna masu sabo ne yan ta'adda ne shi yasa Allah ya kuntata musu amma al'umma annabi ba su da taurin kai dan me Allah zai kuntata dan haka malamai ku daina kuntatawa duk wanda ka je maka fatawa ta yi kunci ka ce mishi alagafa ta malam eh to na bakka lafiya kai da fatawarka sai kai gaba a karanta maka ta hadisi zaka ji ba tsanani wannan shine na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi jama'a kun ji wannan hadisi wanda na daga cikin matsalolin da zamu tattauna akan wannan hadisi malamai suka ce tanbihu la mafhuma lil adad al mazkur faqad waradat nusus ukhra ta, ala al ziyadati ala al thalatha sanuriduha fi al mas'alati rabi'a insha Allah a cikin hadisin ai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mutum uku ko su ake baiwa lada ninki biyu malamai suka ce a nan annabi ya faɗi mutum uku ne saboda muhimmancinsu a wannan lokacin amma ba iyakacinsu kenan ba akwai ƙarin wasu mutane fiye da mutum uku za mu zo mu ji ainihin a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda wannan waɗannan hadisai za su ƙara bayyana mana cewa akwai wasu mutane ma a musulunci waɗanda idan suka yi ayyuka na alkhairi su ma ninki biyu ake ƙara musu banda waɗannan uku to wannan shine malaman ilimin usulul fiqh suke cewa zikru fardin min afradil ammi bi hukmi al ammi yu'akkidu wa la yukhassis wato wasu mutane ne da yawa amma sai aka ware wasu kaɗan daga ciki sai aka ambace su baya nuna iyakacinsu kenan sai dai yana nuna waɗannan suna da wata daraja ta musamman don haka akwai mutane da yawa za ka zo ka ji a cikin hadisai insha Allah za mu zo mu karanta a ƙarƙashin matsala ta hudu cikin tattaunawa da za mu fara yanzu za ka ji cewa annabi ya ambaci cewa in suka yi aiki kaza su ma suna da lada ninki biyu banda waɗannan ɗin kawai kama hadisin da annabi ke cewa sab'atu yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu mutane bakwai Allah zai saka su a cikin inuwa a ranar kiyama ranar da babu wata inuwa sai tashi waɗannan mutane bakwai da annabi ya faɗi a waɗansu hadisai kuma annabi ya faɗi ƙari akan waɗannan mutane bakwai to ba za ka ce tun da can an ce bakwai ba ruwanka da sauran ba a'a a tsari na ilimi sai ka ce can an ambaci bakwai ne don a nuna muhimmancinsu a lokacin amma ba don a nuna iyakacinsu kenan ba. can da annabi ya ce 'yan aljanna guda goma ya ambaci su abubakar umar usman su ali ya lissafa su har zuwa abu ubaida baya nufin cewa waɗannan mutane iyakacinsu kenan waɗanda za su shiga aljanna kai tsaye a'a akwai ƙari annabi yakan kara daga baya ko kuma da gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara mishi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam mas'ala ta farko dangane da wannan hadisin da muka karanta ita ce shi wannan hadisin jama'a ba muslim ne kadai ya ruwaito shi ba sahabi eh, imam al-bukhari ma ya ruwaito shi tare da muslim ne sannan wannan hadisi yana daga cikin masanid din hadisan abu musa al-ash'ari ne ina fata an gane wanda ɗan shi abu burda ya ruwaito ya kuma karantar da almajirin shi ainihin wato amirin sha'abi daga cikin malamai kuma an samu ainihin manya-manyan malamai sun ainihin ruwaito wannan hadisi banda bukhari da muslim an samu abu dauda da nasa'i da tirmizi da abu dauda tayalisi da al'imam al-humaidi da ahmad da darimi dukkan sun fitar da wannan hadisi kamar da al Abu Awana da al Abu Nu'aym da Ibn Hibban da Ibn Manda dukkan sun fitar da wannan hadisi haka nan kuma al-Imam tahawi da al tabarani da al Baihaki, Al-Baihaqi da al Bagawi Al-Baghawi a cikin littafin sharhu. sunna dukkan su sun fitar da wannan hadisi Allah madaukakin sarki ya gafarta musu al-mas'alatu ath-thalitha fi fawaidihi fa'idojin wannan hadisi jama'a منها بيان أن هؤلاء الثلاثة يؤتون أجرهم مضاعفا wannan hadisin yana nuna mana cewa mutanen nan da aka ambata guda uku tun aka tashi ba su ladan duk wani aiki da suka yi za a ninka musu da gwargwadon yadda wannan aiki ya kasance lada goma ne to sai a ba su ashirin lada talatin ne sai a ba su talatin lada eh, eh, eh, talatin ne sai a ba su sittin lada sittin ne sai a ba su ɗari da ashirin haka duk abin da suka aikata su ladan su ninki biyu ake ninka musu Wa عملهم مضاعفا ومنها بيان فضيلة min ahli من أهل الكتاب sallallahu صلى الله عليه وسلم وأن wannan hadisi yana nuna falalar wanda diye imani da annabinmu Muhammad sallallahu alaihi daga cikin kiristoci da yahudawa kuma cewa duk ibadar da yawa Allah to ninki biyu za a bashi li imanihi bi nabihi saboda imanin shi da annabin shi wa imanihi bi nabiyina da kuma imanin shi da annabin mu sallallahu alaihi wa alihi sallama to sai malam ce wa hadha wajhul mutabaqa li iradihi fi kitabil iman kaji abin da yasa aka kawo hadisin a cikin kitabul iman dukkan kiristan da ya imani da annabin shi ko ba yahudan da ya imani da annabin shi sannan ya imani da namu annabin to zai samu wannan daraja ka ji dalilin da yasa aka kawo hadisin a cikin kitabul imani matattara imani kaji ji jama'a kun fahimta wa ومنها بيان فضيلة العبد المملوك القائم بحقوق الله wa وحقوق سيده wannan hadisi yana nuna mana falalar bawan da aka mallaka ya tsayu da haƙoƙin Allah kuma ya tsayu da haƙoƙin mai gidan shi to kun ga ku masu ɗaukan yaran aiki ko masu mallaka bayi sai ku sa ido da kyau yadda kake so ya kula da ka kai mai gidan shi to ka san akwai kuma mamallakin shi wanda ya fi ka ɗaukaka shi ne mahalicin shi lallai ne kai jagorancin shi kaga ya san Allah kuma yana bautawa Allah lallai ne kaga yana kula da dokokin Allah jama'a kun fahimta da kyau wallahi wannan ita ce tarbiyyar da za ka bayar ya zama ka fita daga haƙƙin shi kuma ka fita daga haƙƙin Allah a wurin Allah ranar alkiyama wa minha targhibul abd al-mamluk fi ta'ati rabbih wa ta'ati sayyidihi sannan wannan karatu yana kwadaitar da mu cewa bawa ya bi Allah shi da kyau sannan kuma ya kyautatawa ainihin mai gidan shi da ya mallake shi ومنها أن وضع المقدار في الدنيا قد يكون سببا في رفع الدرجات في الآخرة وأن darajar ينانون zaka same دباك ساميت nan الدنيا ita ce zata zama darajar da kuma zaka samu a lahira ina za mu fahimci haka cikin hadisi ku auna kwakwalanku ku fitar mana da wajihul mutabaka na wannan magana anna wada al miqdari fi dunya da gwargwadon yadda alherinka ko ladanka ko makamancin haka ya kasance a nan duniya kad ya kunu sababan fi raf'i darajati fil akhirah yakan zama kuma shine sababin daukaka darajarka a lahira ina wajhul mutabaqa na kyautatawa kyautatawa na Eh, eh. na'am ya kula da haƙƙin Allah ya kula da haƙƙin mai gidan shi kaga mai ƙidarin ya kyautata ta nan bangaren ya kyautata ta can ɓangaren da aka tashi ranar lahira sai zama ladan biyu za a ninka ko kun fahimta wallahu alam wa minha hirsu shari'i fi itqil abid wa targhib fihi wannan hadisi yana nuna yadda annabi ya kwadaitar game da yanta bayi da kuma ainihin wato kwadaitarwar da annabi ya ci gaba da yi akan haka addinin musulunci ba shi ya kawo bauta a duniya ba addinin musulunci ya zo ya samu duniya akwai bauta ana azabtar da bayi ana wulakanta su matakin farko sai musulunci ya ce a kyautata musu a mutunta su ba a samu wannan a cikin duniyar kafin zuwan addinin musulunci ba a duniyar da musulunci ya zo ya samu ana wulakanta bayi ana kaskantar da su ba a ma ɗauke su a matsayin mutane ba kawai an ɗauke su commodities ne kayan aiki ne ka je ka binciki malaman tarihi dangane da tarihin kafuwar ƙasar Amerika. me yasa kasar america a jikin tutarta akwai ja me yasa akwai shudi menene fassara wannan shudi sun fassara wannan shudi da cewa yana wakiltar ruwan atlanta ne kogin atlanta wato atlantic ocean jaɗin fa yana wakiltar jinin bayi ne da ake ɗiban bayi guda dubu goma a ratsa da su wannan kogi na atlanta amma dubu ɗaya ne wani lokacin ko ɗari bakwai ko ɗari uku za su kai da rai sauran duk wanda aka gabe da lafiya zai zama matsala sai a jefa shi cikin teku duk wanda ya mutu sai a watsa an tafi da bayi dubu goma daga afirka an ratsa kogin atlanta da su dubu goma amma guda ɗari bakwai za su kai waɗannan ɗari bakwai aka je sai an tabbatar da sun yi aikin da za su fitar da kuɗin waɗancan da suka mutu to shine lokacin da aka zo za a kafa kasar sai aka ce to a jikin tutar kasar a fitar da blue sannan sai a ratsa ja a jiki wai yana nuna jinin baƙaƙen fata wanda ya zuba a cikin tekun atlanta blue din yana wakiltar ruwa ne jan kuma yana wakiltar jininsu ku duba irin wannan musulunci da ya zo ya yanta bayi ya fitar da su daga ƙangin bauta sannan a musulunci ba a zuwa a kama ɗa haka sidda a mai da shi bayi turawa da suka shigo wannan yanki namu na afirka da makamantansu sai suka yi ta ainihin sanya sarakuna na gargajiya suna ɗiban musu mutanen da suke ‘ya'ya ne ana tursasa su ana saka su a cikin ƙangin bauta nan kurkusa idan ɗan firamare ne ma kai ka je ka karanta the Nigerian history of the Jaja of Apobo the Nigerian history of the Jaja of Apobo za ka ga ɗani aka tursasa shi aka mai da shi bawa amma saboda wata jarumta da ya kuma daga ƙarshe ya zo ya kwaci 'yancin kanshi har ya zo ya zama alhamdulillah ya zama ɗaya daga cikin sarakuna yau garin yana ƙasar rivers alhamdulillah na daga cikin wasu da suka musulunta a hannunmu a wata shekara a ƙasar rivers har da jikokin jaja of apobo yan wannan gari din abinda nake so in ce anan nan shine waɗannan da yau suke cewa yancin ɗan adam ba su yanta ɗan adam ba sun wulaƙanta ɗan adam ne waɗannan da ke cewa musulunci ya danne wa ɗan adam yanci ya danne yancin mata musulunci sai da ya zo ne sannan mata suka numfasa ba a yadda mace ma was a human being ba sai da musulunci ya zo bayi ba a yarda they were human ba sai da musulunci ya zo musulunci shi ne ya kawo yanta bayi ba Wilberforce ba don haka ku je ku samu abubakar zariya ya sake review waƙashi cewa da Wilberforce zai dawo yau kaza kaza ba Wilberforce ne ya kawo yanta bayi ba na'am amma a cikin duniyar turawa a nan kurkusa da bata wuce shekara ɗari da wani abu ba an samu wani bature wilberforce ya tashi ya yi kwazo wajen a hana bauta amma musulunci shine addinin da ya samu ana azabtar da bayi yana ta ‘yantarwa yana ta kwaɗaitarwa a ‘yantar da su yana cewa a mutunta su a karantar da su a ciyar da su abin da suke ci 1400 years ago 1200 years kafin a samu wani mutum mai suna wilberforce jama'a mun gane saboda haka musulmi ku je ku karanta tarihin musulunci sannan ku karanta tarihin duk wata al'umma za ku iya gane values darajojin da kuke da su akan kowa amma an samu dokin mai baki shi ya fi gudu they use media to promote themselves ko kun fahimta suna amfani da rubuce-rubuce da kafafen yatsa labarai da sauransu su nuna su ne suka fara kaza su suka fara kaza su ne suka fara kaza Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka ba musulunci ya kawo bauta ba amma musulunci shi ya yanta bayi ko kun fahimta jama'a shi yasa kaga da suka zo kasar nan lokacin da suka kama kasar kawai abin da suka mai da mutane su ne bayi na haka sai suka tirsasa wa mutane in dai zaka kira duk wani dan mulkin mallaka sai ka kira shi master sai ka kira shi master ana nan da tafiya ta tafiya za su bar kasar kuma sai suka koya muku ku ka ce musu sa wannan sa din nan kalma ce mummuna tafi ka je ka samu malaman turanci su ɗauko maka menene tarihinta ba su yadda su su faɗe ta isu isu sai ta zama musu tilas ina fata an gane musamman inan academic environment ka je ka samu malami bature dokta ne ko professor ko wane ne ka kira shi da prof ko ka kira shi da dokta ko a aji ne ya fi yadda da wannan kalmar fiye da kace mishi sa domin wannan kalmar has everything to do with spiritualism sarauniyar ingila tana da wani abu ne nata na tsafi da wani abu da za ta zo taimako ta dora maka takobi a a dora maka kaza a maka wankan tsafi a maka kaza sannan a ce maka sa gwamnan ku da ya rasu abin da suka yi mishi kenan ke yasa da ka rana tsaka ana ce mishi sa wani mukami ne aka bashi na cultism sai karatu ya kai karatu wata ran za ku ji fassara abu insha Allah amma je ka malamin ka na turanci da tarihi ya fassara maka wa minha الحث على الإحسان للمملوك في تحسين غذائه وفي تأديبه وتعليمه wannan karatu na yau yana nuna mana musulunci ya kwadaitar da a kyautata wa bayi wajen ciyar da su da wajen ladabtar da su da koya musu tarbiyya da koyar da su ilimi addinin musulunci shine addinin farko da ya ɗauko ‘ya'ya da bayi ya haɗa su a aji guda ya karantar da su ga salmanul faris ga bilal ga zaid sannan ga manyan sahabbai su abubakar da umar an haɗa su a aji ɗaya ana karantar da su ko kun fahimta jama'a addinin musulunci shi ya fara yin haka amma a ce waya ƙasa Amerika an samar da yanci ha ana hada baƙaƙen fata da turawa shekara nawa aka fara yin haka a ƙasar Amerika har sun yadda baƙin fata ya zama shugabansu when was that happen a musulunci shekaru nawa aka yi wannan ko kun fahimta jama'a ga bilal a musulunci yana bada da command ga su abubakar Sayidina umar da ya je sayidina abubakar ya yanta bilal me ya ce sayyiduna a taka sayidana. mai gidanmu abubakar ya yanta mai gidanmu bilal waye bilal a jahiliya bawa ne amma yau a musulunci har umar yana ce mishi sayidina. mai gidanmu abubakar ya yanta mai gidanmu bilal an ba musulunci ba wani addini ne yake da wannan adalci wannan shine musuluncin da Allah ya mana baiwa da shi don haka ka gode wa Allah ko ina kai adresin ka haɗa kanka da musulunci ka ce kai musulmi ne kuma ka rike musuluncin da gaske kar ka sake a shiga wani wuri da za ka ce kai ba musulmi ba ne duk inda aka je ka ce kai musulmi ne kuma kana jin daɗin kasantuwa ka musulmi domin favor ce daraja ce Allah ya maka waɗanda Allah bai so su da ita ba ba zai musu ba jama'a kun fahimci wannan wa ha bayanu fadilati man a amatahu wannan karatu ne yana nuna mana falalar wanda yake da baiwa ya yanta ta wa ha kuma ya aure ta wa laysa hadha min ar-ruju'i fi sadaqati fi shay'i fi shay'i wannan karkace a to ai wannan matsayin kare ne ya amai ya lashe haka suke cewa kare ya yi amai lashe ka yanta ta ka karantar da ita kuma ka aure ta sai ce shi kenan wannan ai ka cinye ladanka kuma azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya a wannan ba haka karatun yake ba malai yace bal huwa ma'du ihsanin ilaiha ba'da ihsani tsantsar kyautata mata ne bayan kyautatawa farko da kai mata ka kyautata mata ka yanta ta ka kyautata mata ka karantar da ita ka kyautata mata ka yi tarbiyyarta dan ka rike wuta game da wannan tarbiyya kar ta rushe sai kuma ka aure ta ka ci gaba da kula da ita akwai abin da ya musulunci jama'a ku je ku yi bincike ku fasara kowa musulunci ku ce wannan shine addinin mai gidanmu manzon Allah kowa yana faɗin philosophical thoughts na iyayen gidan shi su Aristotle da Abraxas wane ne wa kai kuma ka ce this is the philosophy this is the tradition of my master ka ce magana mai gidana jawabi kenan addinin mai gidana kenan if you have any question you may ask me kar ku baya baya ku zama kuna da articulation ku tsaya ku yi jawabi mai manzan Allah ya zo da shi haba jama'a mai shege ta goya ɗa balle mai uba mai shege ta goya ɗa balle mai uba duk wanda yake yin wani addini kaf in ba daga manzan Allah bane ko da waye sunan shi kantafi haka suka faɗi fama aminu fi dinihi ka muhammadu me yin addini da tabbas daga manzon Allah me daidai da mai kantafi ba in kana jin hausa kantafi shine a zuba tsire a faranti sai a rike da hannu ɗaya masobin asara kirarin shi kuma kenan masobin asara tsire an cika shi sai ga mahauci ya tallafe da hannu ɗaya duk abin da ya faru ko dan ya sai kife masomin asara kenan kirari kenan malam yake cewa wa minha bayanu jawazi nikahi ta jariyatahu allati a'taqaha wannan karatu yana nuna mana halaccin mutum ya auri baiwar shi da ya yanta ta haka ka dauko ta house help house girl ka tarbiyantar da ita ka karantar da ita ka ladabtar da ita shikenan sai ka zaunar da uwar gida uwar gida ran ke dade kin ga yarinyar nan eh to rakani mu je garin su fatasko mu je ai magana da iyayenta zan aure ta ta zama miki amarya dan naga kanku ya hadu ha wallahi wannan cin amana ne sai a ce a ah, hadisi ya halatta ke ba ki hadisi ne ba wani cin amana eh, rakani fatasko shirya kawai shikenan ke eh shigo daga yanzu wannan eh, uwar gidanki ce kuma abokiyar zamanki shikenan ya fi miki aje a ɗauko miki wadda baki sani ki murna da wannan wallahi ba mamaki bayan kwana biyu sai Allah ya ɗauki ranki sai ta rike miki yaya dama tana kula da su tun suna ƙanana wallahi mun ga haka ya faru a garuruka birjik gashi nan saboda haka karki ɗauko kanki yaji in ma kin ga ya dace sai ki ce mai gida abin da ni nake gani kaga wannan yarinya to ka auro mana ita kawai uwar gida eh radiyallahu ta'ala anki shikenan sai a shirya ina fata an gane wallahi kuwa abin da Allah ya tsara ko ka nemi zaman lafiya da shi ya fi maka alheri wallahi da kai bala'i ina fata an gane kawai abin da ya kamata kenan an ɗauko ta ita house girl ce a daga karki ce a baka tafiya ce a kaja ce ba za ta musulunta ba bakin yi tarbiyyar ta bakin yi kaza ba sai mai gida ya aure ta hadisi ya halatta duk duniya wanda ya kyamata ƙarya ne gashi malam cikin karatu ya ce wa fihi raddun alaman a zalika wannan karatun ya mai da martanin duk wanda ya kyamaci haka in ka kyamaci haka hadisi ya ce karya kake na la you dey talk kama zukira fi qissatil khurasani kama yadda aka ambata a cikin kissa wannan ba khurasani min min anna ahla khurasana yakrahuna zalika su mutanen garin khurasana iraniyawa sun hana haka wa yushabbihunahu bi rukubil badna sai suka ce wai kaman mutum ya yi amai ya lashe ne wai kaman mutum ya hau dabba shi ne ta aikin hajji wa akhraja at-tabarani bi isnadin ar-rijal an ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu kana yaqulu zalika na'am kun ji fa malaman hadisi da yake suna da adalci sai suka ce amma karkace khurasanawa kawai karkace matan zamani kadai a cikin sahabbai ma an samu waɗanda su ma sun yi kuskure suna kyamar haka daga ciki akwai al-imamu ibn mas'udin cikin sahabbai wa akhraja sa'id ibn mansur an ibn umar radiyallahu anhu maslahu hakanan sa'id dan mansur ya ce abdullahi dan umar shi ma yana kyamar ka tarbiyantar da baiwa ka musuluntar da ita kuma ka aure ta وعند ابن أبي bi isnadin صحيح an أنس radiyallahu anhu annahusu ila anhu. An taɓa tambayar Sayyidina Anas. faƙala sai ce 'Iza a ataka a mata hulillah in dai dan Allah ya yanta baiwar shi fala ya udu fiha to kai ya koma kuma ya aure ta wa min tariqi sa'id ibn al-musayyib an samo ta hanyar sa'id dan musayyib wa ibrahim an-nakhai annahuma kariha zalika da sa'id dan musayyib da ibrahim an-nakhai cikin tabi'ai dukkansu suna ainihin kyamar haka wa akhraja aidan min tariqi ata wal hasan hakanan ibnu abi shayba ya fitar ta hanyar ata'u da ainihin hasan annahuma kana la yarani bizalika ba'asan su kuma waɗannan malamai cikin tabi'ai suna ganin cewa haka babu laifi malam yace zakarahu fil fatih ibnu hajar ya faɗi wannan a fatul bari mujalladi na goma shafi na ɗari da hamsin da tara qala jamiu afallahu ta'ala anhu malam muhammad ali adam mai wannan sharhi na muslim sai ya Annahula, as-sawabu annahu la karahata fi zalika maganar da take daidai ita ce wannan auren baiwa da ka yanta ka musuluntar to ba makaruhi bane wa yu'tazaru an ha'ula'i alladhina karihu zalika bi annahum lam yablughhum an-nass sai a ba su uzuri waɗannan sahabbai da tabi'ai da malamai da suka ce makaruhi ne sai ce nassi bai zo gare su bane allazi fi hadisi abi musa al-ash'ari wanda ya zo a cikin hadisin abu musa al-ash'ari al-mazkuru fil wanda muslim ya ambata mana a cikin karatun yau fa innahu nassun domin wannan nassi ne karara la yaqbalu niza ba wata jayayya ba wata ce ne nace kar ka sake ka ce wai an yi sabani a'a wa maktalaftun fihi min shay'in fa hukumuhu ila Allah amma an yi sabani to ga abin da Allah ya ce a bisa harshe mafi tsarki na manzan Allah an fahimta jama'a yawa duk inda ya zama akwai hadisi ingantacce daga annabi komai karfin fatawa daga sahabi to baka da yancin da zaka ce kai ganin ka kare ka bata na'am don a lokacin ya zama ba sahabin kake bi ba kana bin son zuciyarka ne domin wannan maganar tun da hadisi ya zo da saɓaninta to ita maganar ba ta da ƙima. haramun ne a ci gaba da binta amma kuma shi wancan sahabin fa ba a zargin shi sai a kawo ire-iren waɗannan uzurorin shine babban malami cikin mabiya mazhabin salafiyya shekul islami abul abbas ibn taymiya ya rubuta littafi ya sanya wa littafin raf'ul mala anil a'immatil a'lam yace manyan malamai in sun yi kuskure sun saba ma hadisi ba a zargin su sai a ba su uzuri amma kuma ba a bin maganar da suka ce to sabanin abin da galibi aka tarbiyantar da mutane a kasashe irin nan sai ka ji mutum ya ce a ah, to tun da dai ga abin da ya zo daga sahabbai to ni gaskiya saboda Allah waɗannan sahabban su nake ganin girma manzon Allah fa baka ganin girman shi daƙiƙi ne kai kana magana girma an ce sahabi ya ce an ce annabi ya ce zaka ce girma sahabi na da girma ta hanyar wakasan sahabin na da girma jama'a kun fahimci wannan da kyau Don haka suke cewa al'ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwi ilimi ya ce Allah ya ce annabi ya ce to babu rudani a ciki babu laifi a ce sahabi sun ce amma me maganar sahabi ta yi daidai da maganar da annabi yi kun fahimta jama'a mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'ayi faqih amma wauta ne ka ce an yi sabani tsakanin manzon Allah da malamai kaza annabi ya ce kaza malam wani ya ce kaza wannan shine abin da aka gina mutane akai jama'a dan haka malaman islamiyya malaman hadda malaman musulunci kuna da aiki mai girma akan ku nuna musu girman manzan Allah a baki da a ido da a zuciya da a gwada maganganu Manzan Allah yana da magana e to ta kowa ta tashi kai wani tawili don haka auren baiwar da ka musuluntar ka yantar halal ne da halattawan manzan Allah wane da wane da wane sun ce ka sai a ce Allah ya gafarta musu amma ba za a bi nasu ba na manzan Allah za a bi duk abin da mutum zai gama gaya maka diya ya gama waɗannan maganganu amma sai ka ce na manzon Allah za a bi jama'a kun fahimta da kyau idan ka ce a ah, to waɗannan sahabban sun fassara na manzon Allah ne sai a ce wanne suka fassara ka taɓa ganin fassara ta bauɗe wa asali sai a dubi shi abu musal ashar da ya ruwaito hadisin da shi abu burda da shi sha'abi me yasa sha'abi ma ya hujja da hadisin dan ya rusa wannan fatawar to yana nuna maka abin da ya kamata a fahimta a hadisin shine ya halatta a wuri baiwar da aka musuluntar da ita kuma haka abin yake Allah madaukakin sarki ya taimake mu wa minha annahu yadullu ala mazid fadli man a'taqa amatahu thumma tazawwajaha sawa'un a'taqaha ibtida'an lillah aw li sababin wannan karatu ne yana nuna mana ƙarin falala ga duk wanda ya yanta baiwar shi sannan ya aure ta tun farko ya musuluntar da ita ya'yanta ta ne saboda Allah ko kuwa ya musuluntar da ita ya'yanta ta saboda Allah sannan saboda ya aure ta duk daidai ne ma'ana tun farko saboda Allah kawai ya musuluntar da ita sai da te karatu te karatu sai ga cewa to ke wance e to baban naki fa zai aure ki ah, ah, ah. babu laifi a'a a ran da ya ga cewa ya musuluntar da ita ya yanta ta ya aure ta tun ran nan a zuciyar shi yana da nufin ya aure ta babu laifi ba shirka ba ce ba za a ce ya gwama saboda Allah da kuma saboda aure ba a'a aikin hajji kana iya biyan aikin hajji ka tafi musamman dan aikin hajji da kuma kasuwanci ba wai sai in ka je ne ka a'a tun farko kai kai eh, wanzami ne zuba zabira ka aljihu ka ji cewa an sako hawan arafa aski yana gagara alhazai sai ka samu ka guda uku sai ka biya wa kowa kujera hajji amma ka ba shi karamin guzuri saboda dai kai tattalin abu ana dira ana sauka din nan za a yi aski sai ka ce to shikenan ku shiga cikin alhazai kowane kai riyal goma nan da nan ka ga fes fes fes fes kawo alaji a hada kawo alaji a hada sai a a tara kudi in ya halatta daidai ne ba haramun ba ne. kai dan kasuwa ne ka biya aikin hajji ka je ka siyo shaddoji ka siyo abubuwan aikin hajji ka zo sai a kimanta kudin sai a ji kudin aikin hajjin ka ya fita hadda riba baɗi ma ka sake yin haka ba haramun ba ne musulunci ya yarda musulunci ba addinin kunci bane manzo Allah ba mugu ba ne. manzan Allah mai alheri ne so yake ka samu ka ji daɗi ka yi farin ciki baya bakin ciki manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka duk wata fatawa ku aje musu beban su ku dauki na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ku huta sai kaga kana rayuwa baka da kuncin zuci baka jin haushin kowa saboda me kana da mai gida dan albarka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wa minha ma kana alaihi salafu min ar-rihlati fi ilmi wannan hadisi yana nuna mana irin yadda malaman farko suke ba da muhimmancin yawo don neman ilimi وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب الرحلة في طلب العلم har sai da ta kai imam al-bukhari ya kulla babi Allah ya ji kan imam al-bukhari yana cewa babin da ke bayani akan yawo domin neman ilimi jama'a kun gane malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa suna baiwa ilimi muhimmanci fiye da komai jama'a saboda haka duk inda wata gaba ta samu sai sun ja hankalin ɗaliban su akan muhimmancin neman ilimi kaga ga imam al-bukhari ya ce babu rihla wato ba wai neman ilimin kawai ba a'a ina ne za ka tafi neman ilimi sai aka ce maka sai ka je kasa kaza sai ka je gari kaza sai ka je wurin malam wane malaman farko suna ba da muhimmanci game da haka imamul al-bukhari ya ce warhala jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu ila abdullahi ibn unais radiyallahu anhu fi hadithin wahid sahabi jabir wata ran bukata ta taba kama shi ya ji labari in ya je wurin wani sahabi mai suna abdullahi dan unais zai samu hadisi kaza jabir ya tashi tun daga madina sai da ya je har kasar iraq kamar a ce yanzu tun daga kalaba ya taso sai da ya je maiduguri saboda hadisi kwaya ɗaya rak sun ma'akharaja khuruja musa sannan sai imam bukhari ya ba da labarin ai annabi musa ma ya taɓa fita sallallahu alaihi sallama fi talabin khidr game da neman annabi halliru don me don ya ƙara ilimi yanzu waɗannan jawaban suna nuna mana ba ka da ilimi to ka tashi ka tafi inda za ka samu ilimi komai nisan shi kana da ilimi kana biɗar ƙari sai ka tashi ka nemi ƙarin ilimi a ko'ina ashe girman annabtarka da girman malantarka da girman sandarka ta juma'a da girman rawaninka da alkyabbakka baya hana ka neman ƙaro ilimi domin annabi Musa yana daga cikin manyan annabawa da Allah ya ce wa annabi ya kwaikwaye shi amma ran nan sai miƙe yana karatu yana wa'azi sai aka tambaye shi Musa duk garin nan akwai wanda ya fika ilimi kuwa sai ya ce a haba ina mu da Allah ke sauka mana da karatu daga sama kai tsaye akwai wanda ya isa ma a garin nan muna garin nan take sai Allah ya ce wa Musa kai kuskure me yasa baka mai da al'amari gare ni ban aka ce kafi kowa ka ce Allah ya fi ni ga Allah kuma wa yake magana ta to tunda baka yi haka ba eh to akwai wani bawa yana can ma ba a san shi ba yana can shi karatun ma yayi yawa gashi nan amma ba ba a san shi ba je ka ka je kara maka karatu annan Musa kuma bai fara fada to yanzu nan mu an wulakanta mu a cikin jama'a sai ya ce ya Allah ya zan yi sai Allah ya ce mishi dafa kifi soyayya ka saka a buhu ku kama hanya ku tafi suka kama bakin kogi suna bi har sai da gajiya da galabaita suka kwanta suka huta suka tayi suka ci gaba da tafiya ashe an yi mishi sharadi inda duk kuka nemi soyayyen kifin nan kuka rasa to nan ne inda za ku samu mutumin nan sai da suka yi nisa sai gajiya da galabaita sai ya ce wa yaron shi kai shau ya eh, kawo kifin nan mu ci shau ya duba sai ya ce ai ranka ya dade kaga inda muka zauna muka hutan nan to nan wurin kifin nan ya sullube sai ce to mu koma to yanzu sai suka dawo kuma suna neman yaya wurin yake suna tafiya ɗaya bayan ɗaya ba irin tafiyar sauri ta ɗazu ba don suna son su gano ina ne suna zuwa sai ya ce ga wurin nan yana dubawa sai ga ga kifin Allah ya rayar da shi har ya koma kogi kaji kuma wata mu'jiza kuma duk inda kifin ya bi ya dare tsakanin kogi ya koma yashi annan musa ya ratsa ya ratsa ya ci gaba da tafiya ya haura har sai da ya je yana zuwa sai ya samu wani bawan allah lulluɓe cikin gwado yana zuwa sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai wannan annabi khidir sai ya waigo ya ce anna bi ardika sala ah, halliru ina kake jin sallama a garin nan garin da ba musulmi duk garin shi kadai ne musulmi shi kadai ne annabi dan haka da ya ji sallama ma sai yake mamaki a ah, ina ake sallama garin nan garin nan ai ba musulmi sai ya ce ana Musa sunana Musa sai Khidir ya ce Musa bani Isra'il Musan bani Isra'il sai annabi Musa ya ce ah, Allah ga ta malam ka san ni kai akwai karatu a makarantar nan wai <laughs> ka san ni ma yace a ah, zauna an yi maka rijista makan ka zo shike na aka ci gaba da karatu mala annab musa ya fara jin karatu fanni fanni mala ya ce wai ya je ya ga malamin nashi ya aikata wani abin zai magana ce a'a an gaya maka rules and regulation na makarantar nan ba a tambaya sai an tashi karatu ka yi karambani shiru ya sake zuwa ya ga wani karatu mai wuya ya ce ah, alga aka ce an ce maka ba tambaya sai za a yi addu'a aka sake ya ce to shi kenan za a yi dropping naka out amma bari a yi maka fassara dan abin da ka kasa hakuri dan ka san akwai ilimi a makarantar nan ta kaga kaza kaza ne kaga kaza kaza ne kaga kaza kaza wannan annabi kenan Allah ya tura shi wurin wani wanda darajar shi ba ta kai tashi ba ya je ya koya mai karatu malaman zamanin mu saboda girman kai sai ce tunda an ji shi ya zama malami yaushe zai je wurin wani ya koyi karatu yaushe zai buga waya ya tambayi wani malami wani abu ya turke mishi yaushe za a gan shi a aji kamar shi duk wannan bid'a ce ta 'yan zamani matasa ka ku siffantu da ita malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai kaji jabir babban malami ne cikin sahabbai ya fi abdullahi dan anas amma gashi ya ji dan unai sai ji hadisi kwaya ɗaya wani ya sani ya tashi ya tafi wurin shi algafata malam naji an ce ka iya hadisi kaza biya mini da wannan ne malaman farko daga cikin sahabbai suka tsere kowa a zamanin su a irin waɗannan zamunan namu kaskanci ya kama malaman musulunci waɗanda ake gani wai su ne gaba me yasa bai san kaza ba ya buƙatu game da wannan abin amma ba zai je wanda ya sani ya koya mai ba wai don shi za a ga cewa girman shi ya zube yaushe za a iya kai addinin musulunci zuwa ga gaci da irin wannan hukumin ilimi da ake fama da shi don haka duk abin da ka ga kana da bukatar shi a wurin wane e sai dai kai ka ɗauka ka fi shi daraja to ka sani daga ran na yana da wata daraja wadda baka da ita sai ka je ka koya don haka malaman farko suna ba da muhimmancin arrihla fi talabil ilm al-imam abubakar khatib al sai da ya rubuta littafi musamman sukutun da guda ar-rihlatu fil hadith yawon neman hadisi ka shiga kasashe ina ne suke da ilimi ina alarammomi suke ina waɗanda suka san lugal arabiya ina waɗanda suka iya ilimi kaza ina waɗanda suka iya ilimi kaza ka je su koya maka ko ina ne in kuma ka je ba ka je ne a matsayin kai ne malam wani ba ka je a matsayin kai ɗalibi ne kuma ka yi ladabi kai ɗalibi ne domin gaskiya ɗin kai ɗalibi ne iyakarta kenan ko an fahimta don karkaje makarantar kuma kullum kana kawo cikas kana son ka nuna kaifa da ilimin ka ka zo a'a in ka je ka bararraje ka nuna baka san komi ba in ka ji an ɗauko ta matsala da ka ƙware a kai ka ƙara narkewa don ka ƙara samun ilimi a kai duk wannan haka malaman farko suka yi suka ruwaito mana waɗannan hadisa a yau sai aka waye gari waɗanda suke 'yan bid'a galibi su suke shugabancin harkar malanta suka zuba wa ɗaliban ilimi sharri na girman kai ana karantar da ilimi a wuri kaza sai ka ji cewa kai ai a ku kai ne kaza to ai kai kafi karfin kaza shi kenan sai a waye gari wasu 'yan ƙanana sai su je su iya bayan sun iya kuma sai ka zo sai kai ta rikici da su yau shekaran mu ashirin da biyu da kafa makarantar darul hadisi salafiya yan watanni kaɗan ne babu ranar sha shida ga watan satumba 1990 mu kafa ta. ina karantar da qur'ani bulugul maram riyadu salihin ainihin risala ana karantar da lugal arabiya da tajwidi matasa muka tara muna karantarwa a lokacin ba wanda ya kai shekara talatin balle arba'in dukkan mu imu imu muke karantarwa mun je wuri kaza mun je wuri kaza sai muka ce mu dawo mu zo mu zauna mu karantar da junan mu dan abin da muka iya a hakan kuma muna sake tafiya malamai suna ƙara dura mana ilimi haka ake yi har abada ka koyi ka ƙara koyarwa sai abin ka ya zama da nagarta akai ta mana jafa'i ko ina sai da aka samu wani kusan malami a garin nan wata ran ya lallabo ya zo ya zauna karatun ya ji haka ake karatun kashe gari sai gashi a sahun farko ya yi zaman yan shayi ya bubbuɗe kafar shi pass ya kwaso littattafai da aka yi karatu aka yi karatu sai ce ta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun akwai matsala a garin nan za ta faru nan gaba ya ce ka ganni to mu muka kawo izala garin nan ya ce kuma duk garin nan ba inda ake karantar da karatu irin wannan ina ba ku wannan garantin ku sani ya ce kuma ina jin tsoron waɗannan yaran in aka karantar da su wannan karatun malamanmu na garin nan ba su san shi ba to garin nan zai ɗauki wuta tsakanin matasa da dattawan malamai wallahi ina gaya muku ni da ke karantarwa a lokacin wallahi ban fahimci me yake cewa ba balle sauran shi ya shiga can ya shigo nan shi ya haɗa abubuwa mu kuma muna nan zaune ne muna ta karatunmu sai fara bin su yana gaya musu kai eh wallahi akwai wani yaro ya je yayo karatu ya tara yan uwan shi matasa yana karantawa ku zo mu je a yi da mu in ba haka ba yaran nan su gama karatun nan akwai matsala sai suka yi mai gurguwar fahimta Allah ya ji kan malam hudu ci kaji malam hudu ci kaji kadai ya zaro jikin shi ya zo ya samu ana karatu aka yi karatu aka tashi ya ce o'o oh, oh. ya ce kai wannan malami a ina kake ni ce ai danka ne ni dan gidan wani ne ya ce Allahu akbar eh na ce kwarai da gaske ce to Allah ya ƙara albarka to malam hudu ya je ya ce abin da wani ya gaya muku